الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba sha uku ga watan rabi'in sani a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ko ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano. Yau za mu tashi darasi na ɗari da sha cikin jerin gwanin darussa da kyamara sunna TV ta ɗauke mu. In ba manta ba muna karatu cikin kitabul fada'il babu fadli sunanin ratiba ma'al faridati. Mun tike da ƙarshen wannan babi mun tike da hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya. hadisin abdullahi ibn mughaffal za mu tashi babin da ke biya wannan babi babi na sha bakwai babu ta'akidi raka'atai sunnati subuhi babin da yake bayani akan ƙarfafa yin raka'a guda biyu gab da sallar asuba wanda ake kira da raka'atai fajri ko raka'atai subuhi ƙarfafa bayani akan cewa waɗannan Rakawai guda biyu sunna ce kuma sunna mu'akkada idan aka ce sunna mu'akkada abin da bai kai wajibi ba amma kuma annabi baya sakaci da shi hasali ma ba a taba rawaito ya bar shi ba an gane ko kamar raka a talfajiri manzala bai taɓa barinta ba a halin gida ko a halin tafiya da haka wannan shine bambanci tsakanin wajibi da sunna mu'akkada akwai kuma sunnar da ba mu'akkada ba abinda annabi yakan yi wani lokaci wani lokaci kuma bai yi ba ko baya yi wannan shine sunna amma bata kai matsayin a ce da ita mu'akkada ba to da haka babin da yake bayani akan cewa raka'o'i guda biyu kafin sallar asuba sunna ce mu'akkada hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyu an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha uwar mumina Allah ya ƙara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kanala ya zau arba'an Kabla adh ya kasance baya barin raka'a biyu kafin yayi sallar azhar an gane ko ma'ana kafin sallar azhar manzo yakan yi sallolin nafila raka'a hudu nana Aisha tace annabi baya barin su to daka malamai suka ce zai yi biyu a masallaci biyu a gida zai yi kuma wani lokaci duka yakan yi su a gida domin na Aisha tana tare da shi a gida kuma ta ga yana yin su raka'a hudu amma idan muka hada da hadisan da suka gabata waɗansu sun ce biyu a masallaci hadisin abdullahi dan umar hadisin ummu habiba kuma ya ce biyu a gida hadisin aisha kuma a dunkule ta ce ba dai ya barin raka'a hudu kafin azhar ko ya kasa biyu a masallaci biyu a gida ko ya haɗe su duka wani lokaci ya yi su a gida in ka haɗe su duka ka yi su hudun a masallaci kuma ba kai laifi ba to sannan ta ce wa raka'ataini qabla al-ghadati da kuma raka'a biyu kafin asuba mahalli shahid kenan da raka'a biyu kafin asuba ita ma annabi baya barinta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1113 wa anha qalat daga dai ita Aisha uwar mumine Allah ya kara mata yadda ta ce lam yakunin النبي sallallahu alaihi wa وسلم على شيء من النوافل manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba akan wani abu na nafilfili ashadda minhu ta'ahudan wanda ya fi riƙe shi ƙanƙan da ƙanƙan ya fi tsananin kula da shi matuƙar kulawa shine ma'anar ashaddu minhu ta'ahudan a wata ruwayar ta imam muslim ashaddu mu'ahadatan wanda ya fi tsananin sabawa da shi da riƙe shi ƙanƙan da ƙanƙan na nafilfili ala raka'atay al-fajr sama da raka'atay al-fajr ko ka ce raka'atay al-ghada ko raka'atay subuh ko raka'atay al-fajr annabi baya ruko da wata nafila ruko na kankam irin rukon da yayi wa raka'atay al-fajr wannan yana nuna falalata da kuma fifikonta akan dukkan sauran dangin nafilfili muttafaqun Alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa anha anin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba ta dubu da ɗari ɗaya da sha hudu daga dai uwar mumine aisha Allah ya ƙara mata yadda qalat ta ce qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce raka'atal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'a biyu kafin sallar asuba ladan su yafi duk duniya da abin da ke cikin ta malamai suka ce wannan wani irin lissafi ne a ce a biyu rakin rak ta fi duk duniya da abin da ke ciki wani zai ce maka duniyan nan fa akwai kaza akwai kaza akwai kuɗi ko ba haka ba akwai kayan alatu akwai kaza akwai kaza duk da haka lissafin yadda za ka gane shi cikin sauƙi shine duk abin da duniya ta ƙunsa ƙarshe dai mai sunansa ƙararre to shi kwa ladan raka a talfajir ko mun ƙanƙantarsa shi kuma wanzazze to shi ku duk yawan abu in dai zai kare ɗan kaɗan mara karewa ya fi shi shi ne kawai lissafin cikin sauƙi da a baka naira miliyan ɗaya amma za ta kare da a baka dubu ɗaya ba za ta kare ba wace ka fi so shi ne kawai raka'atul fajri khairun min ad-dunya raka'atul la ladanta ba zai kare ba hasali ma ba a duniya zaka tadda shi ba sai ka je ina lahira inda baya babu karau a can to amma ita ko duniya a cikin ta kake za ta zo ta kare watan wata rana ka batta ko ka riga ta karewa ko ta riga ta dole sai an yi daya ko ku kare tare dole sai an yi daya me yasa nace ko ka riga ta ko ta riga ka wani zai mutu kan duniya ta tashi wani kuma duniyar za ta tashi amma yana nan bai mutu ba domin ubangiji ya yi alkawarin akwai waɗanda ko an yi busar ƙaho ta mutuwan diddindin su ba za su mutu ba da sauran lokaci tukuna Wani nufika fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah manzo ce yace lokacin da za a yi busar tashi idan ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fito ina fitowa sai in ga Musa rike da kafafuwan al'arshi ban sani ba ya riga ni tashi ne ko ko shi yana cikin illa man sha Allah ko juziya bisa kaci tori ko an saka mai ne da mutuwar da ya ta farko lokacin da ya nemi ganin Allah a wajen dutsen turi sina فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى to shi ya riga ya yi tasa kenan da haka manzo Allah ce ban dai san wanne ya kai ba da haka illa man sha Allah dai akwai waɗanda duniyar za ta riga su karewa akwai kuma waɗanda za a kare tare da su to kaga dai dole dai kowane hali ne duniya mai karewa ce kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajhahu da haka Allah ce bal tufirun alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi sufi ula sufi ibrahim wa musa da haka la daraka atal fajri ko da a ce abin da ke cikin duniya ya fi shi amma shi wannan mai karewa ne shi ko wancan ba mai karewa bane wannan shine fuskar fifiko din da wancan yafi wannan din rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin malamai suka ce wannan ya nuna zarkatul fajr tana da matukar muhimmanci kuma tana da fifiko akan sallolin nafilfili ba wata sallah ta nafila da manzo Allah ya ce ta fi duniya da abin da ke cikin ta an gane ko amma da arkatul fajr an gaya mata haka ko da ma a ce sauran su ma hakan ne amma dai tunda ba a faɗa ba arkatul fajr aka gaya wa to wannan ya nuna fifikonta wa fi riwaya a wata riwayar lahuma ga bukhari da muslim a ah, lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an manzo Allah ce lahuma lalle raka'atul fajr raka'o'i guda biyun nan huma su biyun ahabbu ilayya su suka fi soyuwa gare ni minad dunya jami'an sama da duniya baki ɗayanta mana da a ce za a raba a ce ga ladan raka'atul fajr ga duniya wanne annabi zai zaba zai zaba wancan ba zai zaba wannan ba da annabi ya rasa duk abin da ke cikin duniya da ya rasa raka'atul fajr gwanda ya rasa duk abin da ke cikin duniya ya me ya samu raka'atul fajr lahuma ahabbu ilayya min min ad-dunya jami'an hadisi mai lamba ta 1115 wa an abi abdullahi bilal ibn rabah an karbo daga abu abdullah bilal dan rabah sayyidina bilal ko daya daga cikin masu kiran sallah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yace na ji tattakin kafarka ka biyo ni cikin aljanna lokacin da na shiga da annabi Isra'i da Miraji aka nuna masa aljanna ya shiga yana shiga sai ya ji wata wani sawu ya biyo bayan sa kwas kwas kwas ana tafiya kuma yace kwas kwas din Bilalu ne wannan ya nuna Bilalu zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba manzo Allah ya shiga aljanna kuma ya je yana biyo shi da ya dawo duniya shi Bilal fa bai riga ya je ba amma manzo Allah yake gaya masa da na shiga aljanna sai na ji ka kana tattaki kana biyo ni me kake yi ka samu wannan daraja sai ce duk lokacin da bana zama sai da alwala kuma duk lokacin da nayi alwala bana bari ta kare sai ne mata sallah nafila raka'a biyu ita ake kira sunnatul wudu da haka manzo Allah ce to wannan nake tsammani ya baka waccan daraja an gane ko to da haka wannan yana nuna falala ta Bilal al-Habashi Rabah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda mu'azzini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina bilal ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yu'dhinahu bi salati al-ghadati dan ya sanar da shi cewa lokacin sallar asuba yayi fashagalat aishatu bilalan sai na Aisha ta shagaltar da Bilalu Bilal ya shigo gida Aisha tana tsakar gida manzo Allah yana cikin ɗaki kafin Bilalu ya kai ga ɗaki ya gaya wa annabi cewa lokacin sallah yayi mutane sun hallara sai na Aisha take magana da Bilalu akan wani abu da take son tattaunawa da shi to wannan dan tattaunawar da suka yi sai sa Bilalu ya dan yi jinkiri bai isa wajen annabi ya gaya masa cewa mutane sun taru a masallaci a zo a yi sallah ba shine fa shagalat aishatu bilalan bi amrin sa'alatu anhu dan wani abu da ta tambaye shi akai wanda take so ta sani hatta fadahahu subhu har sai da gari yayi sha yayi haske an gane ko fa asbaha jiddan gari yayi haske kwarai da gaske fa kama bilalu to sai sayyidina bilal ya tashi fa azanahu bis salati sannan ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin sallah fa yayi wata ba a azanahu kuma ya nace da yi wa annabi magana lokacin sallah fa yayi lokacin sallah fa yayi yana tsoron kada rana ta fito falam yakhruj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo Allah bai fito ba falamma kharaja da annabi ya fito sallabin bin nasi sai wa mutane sallah fa akhbarahu sannan sai shi bilalu yake gaya wa annabi anna aisha ta shagalatu bi amrin sa'alatu anhu ai abin da yasa yau ne jinkiri ban zo na gaya maka lokacin sallah yayi ba da wururi. na shigo din amma aisha ce ta dakatar da ni saboda wata tambaya da take min ni kuma na tsaya ne mata bayani hatta asbaha jiddan har da gari yayi haske sosai wa annahu abta alaihi bil khuruj kuma cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkirin fitowa duk da haka da aka je aka gaya masa din a madadin yayi sauri kuma ya fito sai bai yi sauri ya fito ba saboda mai saboda sau da dama zaka ga wasu mutane idan suka yi makara ba su yi sallah akan lokaci ba kuma in sun zo yin ta sai su hau me sauri to wannan saurin bai da wani asali bai da wani muhalli in ka makara ba kai sallah ba to idan kuma ka zo ka hau sauri barna biyu za ka yi ga barnan makara ga kuma barnar ka kasa ka tsaya kuma kai sallar akan lokaci shedan ne zai cuce ka ta fuska biyu ya jinkirtar da kai can kuma yanzu ka zo zaka yi sallah yana so ya hana ka kai ta cikin nutsuwa daka in an riga an makara to an makara za a yi sallah kuma a tsaya a yi ta a tsanake yadda ake yi ba kuma wani sauri fakala sai ya ce ya nabi ya shi annabi sallallahu alaihi wasallama kenan inni kuntu raka'atu raka'atayil fajri to ni kuma jinkirin da kaga nayi ban fito ba bayan ka shaida min annabi yake ga bilalu tsayawa ne in yi raka'atai alfajiri fa qala sai bilal ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah innaka asbahta jiddan gari fa ya waye sosai amma duk da haka ka tsaya raka'atai alfajiri qala sai manzo Allah yace da shi law asbahatu akthara mimma asbahatu da na wayi gari sama da yadda ma nayi ma'ana da makarar tafi ma ta yadda muka yi ajiyan la raka'atu ma duk da haka sai na tsaya na yi su saboda muhimmancin su wa hasantuhuma kuma sai na kyautata su na yi su a tsanake ba wani gaggawa wa ajmaltuhuma kuma sai na kyautata su dai da ihsan da ijmal duk ma'ana ɗaya ce sai na kyautata su sai na yi su a tsanake babu wani gaggawa babu wani sauri rawahu abu dawud bi isnadin hasan imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi hasan mai kyau duk da cewa waɗansu malamai suna cewa cikin hadisin akwai nakara amma dai imamu abu dawud kamar imamun nawawi ya kira sanadin hadisin da sanadi hasan sheikh muhammad nasiru dina albani bai ce komai ba game da hadisin a lokacin da ya takharijin littafin riyadu salihina da ya zo kan wannan gaba sai ja baki ya shiru da haka la'alla dai hadisin bai da wani iskali ko da a ce waɗansu malamai sukan yi suka game da shi su ce a cikinsa akwai nakara an gane ko da haka abin da wannan yake nuna mana muhimmancin rakatul fajr ko ka makara in dai ba rana ce za ta fito ba kan kai ta sannan ka zo kai asuba to kai ta sannan kai asuba an gane ko idan mutum ya makara a sallar asuba sai ya tashi gari yayi haske amma rana da bata fito ba ya san ya tsaya yayi alwalarsa yayi raka'atul fajr zai kuma yi asuba duk da haka rana bata fito ba to haka zai yi an gane ko amma idan ka san in ka tsaya kai raka a talfajiri to kan kai asuba kuma rana za ta fito to anan an fito ka gabatar da asuba in ya so sai ka rama raka a talfajiri daga baya an fahimci wannan amma idan kuma mutum ya makara ranar har ta fito gaba daya bai raka a talfajirin ba bai asuba ba to anan ba wani gaggawa yayi raka a talfajirin sa kuma yayi asubar sa domin shi mai bacci ko mutumin da bacci ya ɗauke shi ya makara bai sallah ba in ya tashi kamar daidai lokacin sallar kenan shi a wajensa ko da rana ta fito kwal a gari bacci ya ɗauke ka baka yi asuba ba in ka tashi sai kai sallar ka ta asuba a tsanake ba guje-guje kai raka'atul fajrin ka sannan kai asuba ka kai wannan lokacin shine daidai lokacin asuba a wajenka manzo ce man nasiya salatan auna ma'anha falyusalliha mata zakaraha fa innaha waqfa innahu waqtuha wanda ya manta sallah ko ya bacci bai yi ta ba yayi lokacin da ya tuna ko lokacin da ya farka domin wannan shine lokaci a wajensa an gane ko wata rana annabi ya yi tafiya shi da sahabbai dare ya musu sai suka kwana a wani kwari suna cikin tafiya sai suka kwana a wani kwari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bilal ya ce ya musu jira kar asuba ta wuce su bilal ya tashi ya kama yin qiyamul layli dan shi ma kare ya bacci amma can da ya je tahiya shi ma sai ya bingire bilal ya ce duk ba mu tashi ba sai zafin rana ne ya tashe mu gari ya waye kwal rana ta fito sannan bilal ya tashi a firgici a tsorace yana tashin mutane annabi ya ce abu a sannu aka daura alwala aka yi komai sannan sai annabi ya ce to mu fita daga cikin wannan rama fa innahu wadun fihi shaytan rami ne akwai shedan a cikin sa shi yasa ya rabkanar da mu yasa muka yi dogon bacci haka ba mu tashi ba sai aka fita aka fita wani gefe kuma sannan sai aka tsaya aka yi a talfajiri a tsanake sannan aka yi asuba to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa abubakar tun kan bilal ya zo ya kawo ku kansa da kansa ya zo ya faɗi me yasa bai tsaya ba ya kula da lokaci kamar yadda aka sashi sai annabi ya ce da abubakar ka san me ya samu bilal ya ce a ya ba akin Allah sai ka faɗa ya ce shedan ne ya zo yake girgiza shi kamar yadda uwa take girgiza ɗanta har yayi bacci ana zaune sai ga bilal ya zo ya kawo kansa da kansa a ce ya ma'aikin Allah wallahi na kasa na tsare na raka diddan kai in yi bacci amma da na kai tahiya sai ni ji ana ɗan shafa ni ana girgiza ni ban san lokacin sai man ya ce da Bilal ya Abubakar ka ji abin da na gaya maka ai ɗan ne ya zo ya kwantar mana da ta da mu ɗan da haka mu ma mu tashi ba shi ma bai tashi ba har sai da rana ta cin mana to da haka dai wannan yana nuna cewa idan mutum ya samu kansa irin wannan hali na makara babu wani gaggawa sai dai kamar yadda na kasa mana abin ɗayan uku ne in ka makara rana bata fito ba gari ya waye har yanzu lokacin asuba yana nan daman ita asuba lokaci biyu take da shi da zarar fitowa alfijir lokacin asuba ya yi. to daga nan har rana ta bullo duk lokacin asuba ne wani zai iya samun asuba da farkon lokaci wani sai lokaci ya dan ja gari ya fara haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya sallaci asuba a wannan tsawon lokutan har sai rana ta hudo sannan lokacin asuba ya wuce sai ga masu uzuri kamar wanda bacci ya mai nauyi ko wanda ya manta ko makamancin haka an gane ko to idan mutum ya samu kansa irin wannan lokacin matukar ya san zai iya raka a talfajiri ya riski asuba dan rana da bata fito ba to ya fara raka a talfajiri sannan ya asuba sai dai fa in sallah za ka ba a masallaci to in an tada iqama a nan ba a tsayawa yin wata sallar nafila sai ka je ka bi ta farilla in an yi darsan nan sai ka yi me nafila domin annabi ya ce idza uqimatis sala fala salata illa maktuba in an riga an yi iqama sallah kuma baka yi ba to ba wata sallah da zaka tsaya ta nafila sai dai ta farilla ta kare sai ka je kai ta farilla da farko shi yasa sahabbai in suka makara ba su yi raka'atul fajr ba har aka yi iqama to sai su zo su yi asuba amma ana idar da asuba sai su tashi suna kawo raka'atul fajrin su kuma annabi yana ganin su baya hana su da haka wannan ya nuna cewa ana rama ta amma idan ana tsaka da sallah to ka je ka yi ta farilla sannan sai ka zo sai ka rama ta to sannan idan kuma rana ta hudo to sai abu komai daki daki a yi shi a hankali babi mai biye masa shine babun takfifu raka'atai alfajiri babun da yake magana akan sauƙaƙa yin raka'atai alfajiri ba tare da tsawaita su ba idan mutum zai yi sallar rakatai alfajiri ba a jan doguwar sura takfif sauƙaƙawa ake an gane ko wa bayanu ma yuqra'u fihi ma da bayanin abin da ake karantawa a cikin su wanda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayanu waqtihi ma da bayanin lokutan su an gane ko da da dama za ka ga yan bid'a sun kwaikwayi irin wannan ya ce sallah kaza a karanta kaza to wannan in ba sunna ce ta tabbatar ba hayaniyar banza ce kawai an gane ko kawai kayan cana ne an gane ko domin ita cana ko da yaushe a irin kasashenmu da ta raina wayo sai ta kwafi original sai ta yi mana jabu to su ma haka yan bida sai su kwafi original sai su yi jabu akwai sallolin da annabi ya ce a yi kaza a karanta kaza sai kaga yan bida suna irin wannan abin nan din suna firgita jahili da irin wannan sai a ce wai ramadan dararen ramadan kowane dare da sallarsa kuma da abin da ake karanta ka kaga mata suna ta canji junansu a gida yau wace rana ce yau rana ta biyu to me za a karanta kaza za a karanta ƙaryar banza ba wata sallar dare da annabi ya keɓance mata me za a karanta a cikin watan ramadan babu ita domin sallar dare umuman Allah yi ka karanta abin da ya sawwaka faqra'u ma tayassara min alquran manzo Allah yayi karatu mai tsawo a sallar dare wani lokaci kuma ya karanta surori dogaye wani lokaci kuma ya riki aya ɗaya ta maimaita ta hagari ya waye amma ka ware ka ce wai ranar farko za a karanta kul huwallahu kaza kaza kaza da wata sallah ba ta nisu sha'aban raka ɗari kul huwallahu dubu kaga wannan hayaniya ce kawai da hauragiya da ɓata lokaci da kuma yi wa Allah da ma'aiki karya domin ba wani littafi na ilimi da ya faɗi haka wanda aka yadda da shi kamar yadda nake gaya muku galibi salloli ne na fatawoyi ne na masu sai da maganin gargajiya in mai maganin gargajiya kasuwa ta yi ƙasa sai ka ga yana haɗawa da fatawoyin addini ko ba haka ba irin wannan littattafan majmu'un niyati niyyar kaza niyyar kaza duk ba daga bakin masu maganin gargajiya aka ji ba in kasuwa ta ɗan ja in ya faɗi ta zargade ya faɗi maganin basir maganin ɗan kano sai kuma ya hada da fatawa to kaga duk fatawar da ka same ta a can ai kaga inna lillahi inna ilaihi raji'un ko kamar mai faskare ne ya rinka gaya maka yadda ake tiyata kaga ai hannun riga ne shi inda faskara itace ne ya ɗauka yadda ake sare itace yake ake sare cikin mutum ta ko ina asara kawai burin shi ne a fasa kaga ba haka bane ba an yadda faskare fasa cikin itace ne tiyata ma fasa cikin mutum ne amma ba ɗaya suke ba wancan da ilimi ake yi sai an san ina za a yanka dan garin yanzu ba ku ji wani likita ba a adamawa ya cire kodan mutum wai ya dauka cuta ce yau a ina ake wannan sakarcin ba a Najeriya ba koda guda ka dauke ta wai ka dauka cuta ce to duk me ka karanta a makarantar wannan kawai kamata ya su mai da shi faskare na ba likita bane ne. to da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi me za a karanta a raka'atul fajri da wasu daga cikin salloli da nassi ya tabbatar da haka amma banda ire-iren wa'ancan an gane ko su kan ire-iren wa'ancan duk abin da ya sauwaka gare ka karanta wannan shine ka'ida hadisi mai lamba ta da da 1116 an Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha uwar mu'minin Allah ya kara mata yadda anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam tace haƙiƙa annabin Allah amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi kana yusalli raka'ataini ba'da bainan nida'i wal iqamati ya kasance yana yin sallah rakawai guda biyu bayan kiran sallah kafin ayi iqama tsakanin kiran sallah da kuma ta da iqama kenan min salati subhi na sallar asuba ma'ana ita sallar raka'atul fajr yaushe ake yin ta tsakanin kiran sallah na biyu da kuma ikama daga kiran sallah na biyu dama me ya rage sai ikama ta da sallah ko to a tsakankanin nan annabi yake yin raka'atul fajr kaga lokacin ya fito kenan ko to sannan shi kiran sallah na biyu kuma ba a yin sa daman shi sai alfijir ya keto kiran sallah na farko ne malaman fiqh suka ce daga bayan isha ma ana iya yi yanzu ana idar da sallar isha kawai ladan in ya ga dama ya kwalla kira aka ce malam ladan na me sai ka ce ɗayan na asuba ne eh sauran kuma ma hada a can shi ɗayan daman bai da matsala koyaushe a yi shi suka ce domin baya hana mai sahur ya ci abinci kuma baya halatta a yi sallah duk shara fage ne na sallar to amma na biyun shine wanda yake hana mai sahur ya ci abinci sannan kuma yake halatta a yi sallah domin shi ba a yinsa sai an tabbatar alfijir ya keto to shi yasa wasu hadisan za ku ga suna cewa lokacin raka'atul fajiri tsakanin kiran sallah na biyu da ikama wasu kuma su ce bayan hudowar alfijir duk abu ɗaya ne domin kiran sallah na biyun ba a yi sai bayan hudowar alfijir muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi da haka wannan hadisi ya bayyana mana cewa annabi yana yin raka'atul fajr ne tsakanin kiran sallah na biyu da ikama bayan hudowar alfijir na sallah asuba wa fi riwayatin lahuma a wata ruwayar ta Imam al-Bukhari da Muslim an Aisha radiyallahu anha daga daina na Aisha Allah ya kara mace da qalat tace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam anzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh yana sauƙaƙa waɗannan raka'o'in guda biyu waɗanda suke kafin sallar asuba baya tsawaita su baya doguwar sura a cikin su an gane ko nana Aisha tace hatta inni la aqul kai har ma wani lokaci nakan ce a raina hal qara'a bi ummil kitab shin ko yayu annabi ma ya karanta fatiha to zai yi a ce sallah bai karanta fatiha ba yawwa malamai suka ce abin da yasa nana Aisha ta faɗi wannan idan aka hada da sauran sallolin da annabi yake na nafila masu tsawo da ita wannan da yi ta a takaice sai ka ɗauka ma kamar a wannan ko fatiha bai karanta ba to amma duk da haka waɗansu malaman fiƙi sai suka ce wannan ya nuna wai a sallar raka'atul fajiri iya fatiha kadai ake karanta a ya za ku ce iya fatiha ai in dai da wannan za ku kafa hujja ita ta ta yi ko fatiha ma ba ta jin ya karanta da ta za ku yi ko fatiha ma ba a karanta ko ba haka ba haka nana isha ta ce domin za ku ci karo da maganganun malaman fiqhun da suke cewa a raka'atul fajr fatiha kadai ake karantawa wannan ku shaka babu kuskure ne kuma wannan fahimtar ce ba a yi ta daidai ba yasa aka gina hukuncin anan abin da zai nuna maka ba zai yi a ce ba a karanta fatiha ba domin manzo Allah ya faɗa a hadisi ingantacce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kowace sallah ba ta yi ba in ba a karanta fatiha a cikin ta ba to sai suka ce a karanta fatiha kadai ita kuma na Aisha kiyasi take yi a tunaninta in an hada wannan sallar da sauran sallolin da annabi yake kai ka ce wannan ko kamar fatiha ma bai karanta ba amma ko shakka babu ya karanta fatiha sai dai yayi me ya takaice ta bai tsawaita kamar yadda yake tsawaita sauran ba bari ku ji abin da malamai suka faɗa qala al-qurtubi al-ustaz laysa ma'ana hadha annaha shakkat fi qira'atihi fiha bi ummi al-qur'an ba a nufi cikin wannan hadisi cewa wai na Aisha tana shakkar annabi ko ya karanta fatiha ma ko bai karanta ba an gane ko li'annahu qad sabata anhu annahu qal domin ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummi alqur'ani ba sallah ga wanda bai karanta ummul qur'ani ba ita ce fatiha wa inna ma ma'ana zalika abinda ake nufi da haka annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi ghairiha min an-nawafil yaqra'u bi sura wa yurattiluha hatta takuna atwala min atwala minha Abin da ake nufi kawai shine a sauran sallolin nafilfili manzo Allah yakan karanta Fatiha da sura kuma ya tsaya ya rera karatu su yi tsawo su yi tsawo sama da ita zaka in zaka hada da wayancan da ita sai kaga kamar ma ita ko Fatiha bai karanta ba amma ba ana nufin kuma tabbas bai karanta Fatiha bane ba قال النووي امام النووي يتي هذا الحديث دليل على المبالغه في التخفيف wannan hadisi shine hujjar malamai kan cewa akai matuka wajen gajarce karatu a raka'atul fajr wal muradu al mubalagha bin nisba ila adatihi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda ake nufi da kaiwa matuƙa wajen gajarce karatun in an hada da al'ada shi annabi sallallahu alaihi wasallam min italati salatil layli ta yadda yake tsawaita sauran sallolin dare wa gairiha da ta min nawafilihi na sa ma'ana in ba raka'atul fajr ba manzo Allah duk sallolin nafilfili tsawaita su yake wanda mu za ku ga a yau ba haka bane sai ka tarar mutum in ya zo nafilfili a gurguje yake yi to shi annabi nafila kadai da yake gajarce ta ita ce rakatul fajr amma da nafilarsa da farillarsa dukkanin su tafiyar su ɗaya ne yana tsawaita su yana kyautata su rakatul fajr ce kadai baya tsawaita ta cikin nafilfili shi ma wannan in an hada da al'adarsa na sauran nafilfili to shine za a ga kamar ya gajarce ta domin su sauran yakan tsawaita su wa fi riwayatin li a wata ruwa ta imam muslim kana yusalli raka'atay al-fajr manzo ya kasance yana sallar raka'atay al-fajr idza sami al-adhana in yaji kiran sallah wa yukhaffifuhuma kuma yana sauƙaƙa su baya tsawaita su wa fi a wata riwayar idan to a lokacin kaga ko kace idan al yake to ko kace idan aka yi kiran sallah na biyu duk dai abu ɗaya ne kamar yadda na faɗa da haka wannan hadisan suna nuna mana yin raka'atul fajr a takaice a takaice babu tsawaitawa kuma malamai suka ce wannan kan koda a ce tsakanin kiran sallar da ikamar akwai lokaci mai tsawo duk da haka ba a yadda ka tsawaita ta ba domin sunna shine mai ka gajarce ta to shin gajarcewa yana nufin kar a karanta fatiha da kyau ba haka ake nufi ba amma dai kada a jata da tsawo yana nufin kada a karanta surorin da ya tabbata a karanta a cikin ta din da kyau ba haka ake nufi ba amma dai kar a ja su su yi tsawo wannan shine abin da ake nufi don wani zai iya zuwa fatihar ma ya rinka ciccinye harfanta ba inda aka ce kai wasalla sallah irin wannan karatun ko kai fatiha irin wannan karatun ka tsaya ka karanta ta a tsanake ka fitar da harufanta yadda ya kamata an gane ko to haka nan surorin da kuma ayoyin da suka tabbata ana karantawa su ma ka karanta su a tsanaki ka fitar da harufan su yadda ya kamata amma dai banda tsawaitawa sosai wannan shine sunna hadisi mai lamba ta 1117 wa an hafsata radiyallahu anha an karɓo daga nana hafsa uwar mu'mina Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-mu'adhdhin lis-subh idan ladan mai kiran sallah yayi shiru kiran sallar asuba wa bada subuhu kuma alfijir ya bayyana salla raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salatu sai salla raka'a biyu ba masu tsawo ba kafin a tsayar da sallar asuba su ne dai raka'atul fajr ko to kaga wannan hadisin nana na Hafsa shi ma yana da tabbatar wannan da cewa manzo Allah yana raka'atul fajr kuma talfajiri tun da a gida yake yi matansa su za su rawaito yadda yake yi matansa su za su rawaito yadda yake yi domin Abdullahi ɗan Umar yake faɗa lokacin da zai bayanin adadin raka'o'in nafila da annabi yake sai ya ce amma kafin asuba ban san me annabi yake yi ba domin a gida yake a wannan lokacin kuma wannan lokaci lokaci ne da ba ma shigan masa gida an gane ko to wa zai ba mu labarin me annabi yake a wannan lokacin sai dai matansa sai dai iyalansa wannan zai ba da kalubale ga waɗanda suke zagin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam su ba mu labarin suya ake raka a talfajir a addinin su ko su ba a yi in ana yi wa ya gaya musu domin wanda zai ba da labari a wannan lokacin shine ba shine wanda yake tare da shi a cikin gida matansa kuma su suke tare da shi a cikin gida kamar wankan janaba ne duk inda zaka ji hadisan wankan janaba na annabi matansa ne suka rawaito domin magana cikin ban daki wannan sai mata da miji ba wani wanda zai azarba ya shiga ban daki ya gano ya annabi yake wankan janaba matansa kadai su suke da wannan daraja da haka sai a tambayi masu wannan aƙida ta zagin su da rashin yadda da su da kaza da kaza da tuhumar su ku a wajen ku a ina kuka koyi wankan janaba waye koya muku sai a ce matansa suka koyar to kuma ai ku ba ku yarda da su ba ta ya kuka yarda raka'atul fajr addinin ku kuna yi ko ba ku yi in sun ce suna yi waye gaya muku yadda ake yi matansa su suka rawaito wannan labarin tunda su suke ganin sa a wannan lokacin su suke tare da shi a cikin gida ko kuma kun ce ba ku yarda da su ba to kaga wannan shine kalubalen da yasa ake nuna wa mutane hadarin taba sahabi don ka taba sahabi rusu addinin zakai dan su sahabban su suka kawo addinin da zarar ka sa musu alamar tambaya to addinin ma ya shiga alamar tambaya Qur'anin nan da muke gani ba wanda ya ga annabi a zamanin nan gaba da gaba bashi babu sai dai ka ce wane ya gaya ma duk manyan makarantan Qur'ani da ka sani qurra'us saba'a ba daga bakin annabi suka ji ba daga bakin sahabbansa suka ji daga almajiran Ali ibn Abi Talib sai almajiran Abdullahi dan Abbas sai almajiran Abdullahi dan Mas'ud sai almajiran Ubay ibn Ka'ab sai almajiran Zaid ibn Sabit duk waɗannan su suka karantar da Qur'ani mutanen Kufa sun yi karatu a wajen sahabi wane dan ya je garin su mutanen Basra sun yi karatu a wajen wane dan ya je garin su mutanen Makka mutanen Madina to fa haka tafiyar ta gangarowa har aka zo kanmu yau in ka taba wannan sahabban waye zai gaya maka garantin Qur'ani babu ka tsinke sarƙar ka tsinke igiyar to amma a wautar wani da sakarcin wani wai yana ganin za a iya taɓa sahabbai kuma a yi addini to da wani ta wace hanya Za ka iya taɓa sahabi kuma addini ya zama yana nan daidai ta yaya ai kamar ka taɓa shi annabin ne kuma ka ce ka yadda da Allah ai ba zai yi ba waye sanar da kai Allah ta wace hanya ka san Allah duk yadda ka taɓa annabawan Allah to ba yadda za a yi ka san Allah dan ka tsinka igiyar da ta hada ka da shi to haka duk yadda ka taɓa sahabban annabawa ka tsinka igiyar da ta haɗa ka da annabawa shi yasa manzo Allah ya ce sahabbai na sune aminci ga al'ummata da zarar an taɓa su shikenan magana ta ƙare kamar yadda taurari da kuke gani su suka tsare sama da zarar an taɓa taurari to shikenan za a kai ga sama sama ta lalace domin sanin Allah taurari Allah ya sa dan su tsare sama ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين dan a tsare sama aka sa taurari shi yasa a farkon abin da Allah zai in zai tashi alkiyama in zai rusa sama taurari zai fara kawarwa wa idzal kawakibun tasarat wa idzan nujumun kadarat da da zarar taurari sun tarwatse sun ba sama to duk abin da ya so ya kai sama zai iya samunta shikenan sai ta barke manzo ce ni kuma ni ne amincin al'ummata da zarar na tafi a sahabbai na kai da zarar na tafi to duk abin da ake gudu na muni zai samu sahabbaina su kuma su ne amincin al'ummata da zarar sun tafi duk abin da zai samu al'ummata zai same ta da haka haka Allah ya tsara wane shine sababin tsaro ga wane wane shine sababin tsaro ga wane ba ana nufin shi wane shi ke tsarewa ba amma shine sababin tsaron kofar gidanka ita ce sababin tsaron gidanka in ka kulle ta ka sa mata kwado yadda zaka gane haka amma ba ita take tsare gidan ba amma ita ce sila in ka ce kuma baka yadda ba buɗe ta ka gani gobe ka kwana ko ɓera ya shigo ko gafiya ka ɗauka sai ɓarawo kaɗai zai shigo ta ƙofa gafiya ma tana nan ƙofar ce ta hana ta shigowa in ka batta ita ma za ta yo ba gafiya ba sauro ma sauro ma to amma ko shakka babu ba ƙofa ce tsaron gida ba amma ita sababi ce domin shi Allah ya sanya wa komai sababi wa atainahu wa atainahu kulle kulli shay'in sababa ubangiji ya sanya wa komai sababi da haka bayan da za ka taɓa sahabbai kuma addini ya zama yana nan da haka dole ne mu yi jan ido in muna son mu tsare addini mu tsare martabar sahabbai domin tsare martabar su tsare martabar addinin mu amma yau an wayi gari har waɗansu habaici suke yi wai masu addinin kara sahabbai to me laifin mu manzo Allah shi ya fara kara sahabbai shi yace la tasubbu sahabi. Allah shi ya kare sahabbai ya kare matan annabi shi yace inna Allah yudafi wa anil ladhina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawalin kafur Allah shi ke tsare da ba da kariya ga masu imani wanda kuma lokacin da wannan ayar ta sauka masu imani su ne sahabbai domin ni bana nan kai baka nan duk wani wanda kake takama da shi sunan mai imani a lokacin baya na, su din dai su ne nan da ka su ayat take nufi a karan farko sannan duk wanda zai biyo baya ya shiga a matsayin alakoro kuma gwargwadon ƙwazonka gwargwadon himmarka to haka nan matan annabi ubangiji shi ya fara kare su ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ku sani ku ba karabutun mata bane kamar yadda mijinku ba karabutun namiji bane ba kamar kowace mace kuke ba kamar yadda mijinku ba kamar kowane namiji yake ba da haka ku tsaya ku san girman ku ku mutunta kanku ku yi kaza ku yi kaza Allah ya ta gaya musu kuma karshe ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira abinda zai nuna maka haka Aisha aka taba sai da aya ta sauka guda goma sha ɗaya zuwa sha biyu da Allah yana tare mata faɗa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum kulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi والذي تولى كبره منهم له azabun alim duk wanda ya ɗauki gabarai ya ɗa maganar ubangiji ya ce azaba mai raɗaɗi tana nan a kansa kuma a ƙarshe can ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wai su waye allazina amanu anan nana Aisha tana ciki dukkan sahabbai sun shiga ciki kuma yace al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyib ulaika mubarra'una mimma yaqulun duk wannan fa kariya ce ga matan annabi kariya ce ga sahabbai kuma wani sai yau dan ka ce zaka kare sahabi kuma ya maka habaici har ka ji wani abun nauyi Allah ya kare sahabbai kuma da sahabbai da ahlul bait sun tsiya ce madaurin ki daya in ban da gwaranci da sakarci ka ce wai uwa daban ɗanta daban wai zuwa ahlul baiti Ya'yan annabi da danginsa to ya'yansa ba da matansa ya haife su ba bahaushe ma ya ce maso uwa to ɗanta saboda tsabar sakarci wai sai ka ce kana son na Aisha a kana son na Fatima kuma kana zagin uwarta Aisha zai yi akwai ranar da Fatima ta ce Aisha ba uwarta bace ba ma wai fatima ba duk mumini ya isa ya ce aisha ba uwarsa ba ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kuma ko kai a gwarancinka na bahaushe fa an ce dole a ce da mijin iya to kenan dole a ce kuma da mijin baba dole matar baba kai dole a ce kuma da matar baba baba ba yadda za a yi fatima ta ce aisha ba baba ta bace ba yadda za a yi fatima ta ce hafsa ba ba ta bace domin duk ta auri sun auri mahaifinta sun masa ta kaba yanzu kai matar ubanka ba baka ce gwari gwari kenan dan ka fahimta ko mata ubanka babanka ce ba mu amsa in dai ka yadda babanka ce to me yasa ka yadda babanka ce duk hujjar da ka bayar ita ce irin waccan hujjar bal ma tafi waccan wannan tafi waccan tafi wannan in ka ce ai saboda babana ya aure ta Aisha ba annabi bai aure ta ba Hafsa bai aure ta ba ba wata magana da zaka faɗa face irin ta fuskar girmamawa da mutuntawa ita Fatima take ɗauka dangane da matayen mahaifinta kai ma bi gidaje shashasha dan ƙauye ka yadda da girmama mata ubanka ballantana masu mutunci da hankali Allah ya sa mu gani da kana na hafsa Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah raka'a biyu a lokacin da mai kiran sallah yayi shiru bayan hudowa alfijir abinda wannan zai dada nuna mana shine idan ka tashi zaka yi raka'atul fajiri sai ka ji ana kiran sallah to sai ka tsaya sai an gama kiran sallah sannan sai ka kabbara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi kamar yadda Nana Aisha ta faɗa a wani hadisi idan ya tashi zai yi nafila sai ya ji ana kiran sallah to sai ya tsaya sai mai kiran sallah ya ƙare sannan sai ya kabbara an gane ko kila wani ya ce to ni kewaye da ni masallatai sun kai goma wannan yana farawa kan tsaya wancan ma ya fara kan tsaya wancan ma ya fara in ka amsa wa ɗaya ya isa an gane ko wa fi riwayatin li muslimin muttafaqun Alayhi bukhari da muslim suka rawaito wancan hadisi wa fi riwayatin li muslim arwayar muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza tala'a idan alfijir yake to sallal fajra sai ya salla alfijir la yusalli illa raka'atayn idza tala'a babu yadda na karanta haka ne idza tala'a alfajiru la yusalli illa raka'ataini khafifataini idan alfajiru yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wata sallah ta nafila sai waɗannan raka'a guda biyu kuma yakan yi su sauƙaƙa hadisi mai lamba ta 1118 wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli min al-layli yakan yi sallah cikin dare masna masna raka'a bibbiyu bibbiyu wa yutiru bi raka'a sai kuma a ƙarshe ya wuturi da raka'a ɗaya wa yusalli raka'ataini sannan kuma yakan yi sallah raka'o'i guda biyu qabla salatil ghadati kafin sallah asuba sune raka'atul fajri wa ka annal adhana bi udhnayhi kai ka ce ana kiran sallah a kunnansa ma'ana da zarar an gama kiran sallah sai ya tashi yayi me waɗannan salloli raka'a biyu in ba ku manta ba dai na gaya muku wata ka'ida duk idan aka zo maganar sallah sallah a babubukan sallah sallah za ku tarar duk sahabban da suke kawo maganganun sallah yan shi'a ba su yarda da su ba shi yasa kuma sallah ba ta da muhimmanci a addinin yan shi'a saboda sahabban da suka kawo sallah ba sa ga maciji da su yanzu kaga muna ta maganar filfili. an gama magana Aisha an shigo magana Hafsa gashi an faɗo kan Abdullahi dan Umar to wanne suke so a ciki shi yasa duk a cikin wa'azin su ba za ka taɓa jin maganar sallah ba ba sa bata muhimmanci ba sa bata muhimmanci wani addini ne ko bai da ba sallah bata da muhimmanci a cikin sa kuma a kira shi da suna musulunci wanda malamai suka ce saboda muhimmancin sallah duk wani sako da aka kawo wa annabi aikowa Allah yayi Jibril ya taho ya kawo masa amma ita sallah saboda muhimmancin sa sai da aka ce shi ya tafi da kansa ya karbo kayansa aka Isra'i da Miraji aka tafi da shi har aka je inda Jibril ya ce ni kai na fa bana wuce nan an zo inda na wuce na tsaya shine sidratul muntaha da aka je can Jibril ya ce to mu nan gate din anan muke tsaya ba ma wucewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne a cikin mala'iku da kake gani akwai gate sa mala'ikun da aka tsayar da su a sama ta ɗaya ba sa kaiwa sama ta biyu na sama ta biyu ba sa wucewa ta uku har ni ne ma mai matsayinsu nake wuce sama ta shida in cije ta bakwai in je su da ratul muntaha to ni ma na zo ƙarshe daga nan ubangiji ya ce in dora ka hanya ka tafi kai kadai wai dan aje a karɓo min sallah bahaushe ya ce zo da kai ya fi saƙo duk abin da yake da mahimmanci sai a ce zo da kan yanzu da Allah a ce za a baka miliyan ɗaya a matsayin ka na talakan da baka da dubu goma zaka tura dan aiki ya za ka yi da kanka za ka je ka karɓo kayanka da kanka in ne mana misali da kuɗi saboda su suka kama zukatanmu a ƙarshen wasu masu balaga suke cewa wai da a ce mu'ujizar ƙarshen zamani ce wai da a ce Allah zai aiko annabi a ƙarshen zamani domin shi kowane annabi in an turo akan ba shi mu'ujizar da take jan hankalin mutanensa to da za a yi annabi a yanzu wai mu'ujizar da za a ba shi kuɗi saboda kuɗi ne in kana da su kowa sai ya bi ka kai ƙarya su ce kayi gaskiya ai da ma alhaji baka taɓa ƙarya ba ina kuma fa shirga ta kai saboda kana da naira to yanzu a ce da a ce wani zai ce da kai zo ka karɓi miliyan ɗaya ba za ka tura ɗan aike ba saboda mai to mahimmancin da kuɗi suke a wajen ka bai kai mahimmancin sallah ba a wajen manzo Allah bai kai mahimmancin sallah ba a wajen Allah daka da zai bada ita yace annabin ya zo da kansa ya karɓe ta to amma ga wani addini wai yana tutiyar cewa shi musulunci ne amma wannan bar mai mahimmanci shi a wajensa ba ta da mahimmanci bahaushe ya ce inda aka san darajar dan wake ana ake yanka masa salad ko da tumatir to daka inda aka san darajar sallah anan ake bata kulawa ake gina mata masallaci ake kaza ake kaza ko da wannan alhamdulillah mu yan izala mun yi wa sallah gata gari ya cika da masallaci mun raya masallatai mun karantar a cikin su mun yi salloli a cikin su an mai da masallatai masu rai daga masallatai ake fita a je a yi wa'azi a musuluntar da maguza a dawo daga masallatai ake tattara gudunmawa a je a kaiwa waɗanda musiba ta cin musu a dawo wannan shine aikin masallaci tun a zamanin manzo Allah a masallaci yake musuluntar da mutane a masallaci yake karantarwa a masallaci yake kafa kwamiti na taimako a masallaci yake kaza yake kaza yake kaza duk wannan ayyukan masallaci ne to amma su wa'e masallacin ma ba a gina ba su o'o masallacin kuma ya zama ɗakin akuyoyi tarar da masallaci sai dai kutun majina da kaza masallaci da ake bukatar a tsaftace shi Allah ya ce fi buyutin azinallahu an turfa'a amma ka mai da shi bola yanzu zan taho na tsaya ne sallah a wani masallaci na kalle shi gefensa naga duk kura ce na tabbatar in ne maka karamin shaci faɗi na ce wata shida baya ba a share masallacin nan ba ban yi kuskure ba amma zuwan ahalus sunna yasa zaka tarar masallaci tsaf a sa masa suna a yi masa fenti a gyara shi ko ba haka ba a yi tajwidi ka ji sallah kamar a makka yanzu ko da wannan muka takaitu ba alhamdulillah ba mutane nawa suka iya karatu a masallatanmu na na qur'ani mutane nawa suka iya karatu na addini mutane nawa suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza mutane nawa suke shan wiwi suka dena suka dawo jin karatu ko ba haka ba amma ake nuna min wani masallaci a garin nan ba zan faɗi inda yake ba wallahi hawiwi ana sha a ciki wallahi aka nuna min shi gashi ga malam masallacin nan wallahi hawiwi ana shiga a sha a ciki da Allah wani wace iri al'umma ce Allah ya sa mu gani muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wancan hadisi wa an hadisi mai lamba ta dubu da 1119 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqra'u fi rak'atay al-fajr ya kasance yana karantawa a raka'o'i guda biyu da yake kafin asuba filula ula a raka'a farko minhuma tasu yakan karanta bayan fatiha qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم تتكن سورة البقرة أنقانيكو وفي الآخرة منهما شين ملائكة التي في البقرة وأن تبقرة كنا أما وفي الآخرة منهما تبين كما ركع تبين باين فاتحة النبي أن كرنت آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يا wannan ayar kadai ta annabi yake karantawa a biyu ko a raka'a ta biyu bayan ya karanta Fatiha amma da sharadi sai in a raka'a farko ya karanta waccan to a ta biyun sai ya karanta wannan dukkaninsu bayan Fatiha wa fi a wata ruwaya fil akhirati allati fi ali imrana a yana kar a fil akhirati a raka'a biyun ta biyun yana karanta allati fi ali imrana ɗaya ayar da take cikin ali imrana ba waccan ba waccan ma ali imrana take amma wannan yake karanta a wata ruwayar ita ce ta'alau ila kalimatin qul ya ahlal kitabi kenan ko ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ذاك ملورد ونا شرط قوة قل تعالوا آه فلما أهس إيسى قوة قل يا أهل الكتاب تعالوا dukkan su ana karanta su ne a raka'a ta biyu ta raka'a ta alfajiri bayan fatiha amma da sharaɗin in a raka'a farkon an karanta ƙulu amanna ta bakara kun fahimci wannan rawahu ma muslimun wannan hadisan gaba ɗaya imam muslim ya rawaito su wa ana bi huraira daga abu huraira hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗaya da da ɗari ashirin. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atay al-fajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta a raka'atul fajr qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a farko bayan fatiha wa qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu bayan fatiha to a raka'a a wannan salan kuma in a raka'a farko ka karanta qul ya ayyuhal kafirun to a ta biyu dole za ka karanta ne qul huwallahu kamar yadda in a ta farko a waccan ruwaya ka karanta qulu amanna to a ta biyu sai ka zaba ko qul ya ahlal kitabi ta'alu ko falamma ahassa isa minhumul kufra abinda zaka lura da shi dai dan lokaci yana hararan mu duk karshe an kare da washadu bi anna muslimun ko fashadu bi anna muslimun ma'ana yi wa kai shaida da cewa mutum musulmi ne wanda wannan yana da matukar muhimmanci wanda ita ma waccan ɗin cikin bakaran tana kunshe da wannan bayanin amma lokaci ba zai ba mu damar da za mu faɗaɗa bayani zuwa ga wannan ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya wa an ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake ramaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam shahran nayi dakon manzon Allah tsawon wata guda ina lura da shi ina kula da kai kawansa dan in kwaikwayi addini gare shi wa kana yaqra'u fi rak'atayn qabla al-fajr da ka tsawon wannan wata guda din naga yana karantawa a raka'a biyun kafin alfijir sune raka'atul fajiri qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad da ka malamai suka ce yawan karanta kulliya da qul huwallahu ya fi yawa sama da yawan karanta wa'ancan a raka'atul fajri domin gashi Abdullahi dan Umar ya ce tsawon wata guda ne naga annabi ya dage yana yin waɗannan bai taɓa canja ba to sannan imamu sana'ani a cikin littafin subul salam yace wannan ya fitar da mutane daga shakka akan wancan magana da Aisha take cewa la'alla ma ko bai karanta Fatiha ba domin ga sahabbai sun rawaito ga abin ma da ya karanta har sura kaga wancan bai zai zama hujja ba kenan to sannan kuma imamu sana'ani ya ce wannan ya nuna wata rana annabi yakan yi karatun a asirce wata rana ya yi a bayyane abin da yasa aisha ta yi shakka ko ma bai karanta fatiha ba saboda a karatun wannan a asirce ya yi amma mafi yawanci kuma ya fi yin karatun a bayyane domin ga abdullahi dan umar ce wata guda na yi ina jinsa yana karatun a bayyane har ma na san me yake karantawa fatiha da kulya fatiha da kulhu wallahu ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan